Matasa barka da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin naku na labarun matasa shirin da ke zo muku a kowane karshen mako daga studio Kalangu. Masu gabatar muku da shirin ni shan Star da Gora tare kiya Arimi. <laughs> ya ne kiki kina lahiya alhamdulillah gora da fatan kin tashi lahiya yau da me kika zo mana to yau gora za mu yi tsokaci akan zanga-zangar da ta girgiza garin ya mai yan kwanakin nan sannan sai cikin takaitaccen rahoton mu za mu kawo zancen wasu yara jihar agadas waɗanda sana'arsu ita ce tsince-tsince akan shara da ƙarshe kuma sai mu na wasannin motsa shi Kamar yadda kuka sani 'yan uwa matasa ranar Lahadin da ta gabata wato 21 ga watan Fabrairu ne 'yan Nijar kimanin miliyan bakwai suka je zaɓe inda Muhammad Bazum na jam'iyyar pendes tarayya ya lashe kaso 55.75 akan ɗari na ƙuri'a. Haka ne gora tsawon wannan tsarin zaɓen ba a bar matasa a baya ba kamar yadda Kofi Dove ya faɗa. Mai saka ido a ƙungiyar da ke kula da demokradiyya da 'yancin ɗan Adam ya bayyana wa mai ɗaukar rahoton namu Rabia mai Kano. Matasa da suka kai shekarun zaɓe sun fi yawa bisa rajistan zaɓe. Don haka ne wannan zaɓen mun yi la'akari da cunkoson matasa da kashe 90 cikin 100 a rumfunan zaɓe. Idan muka ɗauki misali rumfunan zaɓe da wakilanmu suka yi ƙididdiga sun bayyana cewa akwai matasa da suka fi fitowa suka yi zaɓe. Abin da ke nuna cewa matasa sun farga kuma matasan ne suka zaɓi wanda suke so ya jagorance su a tsawon shekaru biyar. Sai dai kuma gwara bayan an bayyana wannan nasarar ta Mohamed Bazoum eh, a matsayin shugaban ƙasa matasa suka ka da zanga-zanga a cikin babban birnin Yamai domin nuna rashin jin daɗin su. An kuma zuba da karin tsaro a cikin garin inda lamarin ya so ya hargitse. Tsarin bayani da a cikin wannan rahoton na Habibu Garba. wallahi irin mai yardin kun jama kun ne irko kwace ni waɗannan su ne matasa masu zanga-zanga suna ikirarin nasarar shugabanninsu kwatsam suka mamaye mayan tituna na unguwanni da dama na birnin yamai cinnawa tayoyi wuta jifar duwatsuna lalatar da shaguna sata a cikin gidaje su ne abubuwan da aka gano matasa masu zanga-zanga da aka tarwatsa ta hanyar amfani da barkonon tsohuwa sun yi bayani a game da abin da ke damun su kamar haka bai kamata baske mu muna gani abun gaskiya an koma shi karya son excellence amma usman aladen mi an kace shi ba zum ne a gaba ba mu yarda da wannan ba idan aka yi zaɓe wanda ya ci a bashi gaskiya wanda kuma bai ci ba a bashi rashin gaskiya waɗannan dabi'u ba su girmama demokradiyya da mu da jami'an tsaro da masu zanga-zanga duka 'yan iyali guda ne a cewar wani dattijo da muka hadu da shi a unguwar kamfin yantala to wanga abu dai bai da kai bai da wuya tunda babu jam'iyyar da ta yi kira ta ce a fita a ta yi wanga aiki so ga dai ne ba gaira ba dalili sun kai to sun suna jefa gas lacrimation bisa kai ga jama'a kiran da ya kamata mu ga yan kasa gaba ɗaya mu tai bayan hankalin mu ne za mu ji makanun mu tunda duka tsakanin mu na da soga daga nan ga koran mu kannan su ne suke bugu ɗiyan su ne matan su ne uwayen su ne ubannin su ne masu lura da lamuran da ke faruwa na yi wa kansu tambaya akan al'adar niger da ta jibanci cewa wanda ya sha kaye ya yi wa wanda ya nasara a barka tun washe garin bayyana sakamako sannan gora wa'annan zanga-zangar sun sa an tsaida karatu tun ranar larabar da ta gabata har izuwa jibi jibi litinin idan Allah ya kai mu na rai sannan kuma abin da ya saura ga karatun bai wuce watanni hudu ba kuma yadda ake tafiyar da jadawalin karatu ya bambanta ne da makarantu da kuma fannin karatu haka ne gora mai ɗaukar rahoton mu hawa mamman ta je ranar talata da ta gabata wajen wasu makarantu na nan babban birnin yamai ga rahoton nata kimanin watanni hudu ne suka yi saura ɗalibai na fagen jarabawa da na sauran azuzuwa su shiga babban hutu na ƙarshen shekarar karatu a makarantar cs zamu da ke yamai kawo yau an cimma sama da kashi 45 na jimillar darussan da ya kamata a bada a shekara. Abba Halilu shine shugaban makarantar. Idan aka koma ga yanayin da ya gabata da aka soma karatu bayan da aka dawo daga hutun ɗalibai wanda ya ba da sakamakon karatu kashi 45 cikin 100 ya danganta dai da fannin karatu an samu ci gaba a makarantun sai kwara kano nawar ta ɗaya da ta biyu sami adamu da mummuni bubakar ɗaya malamin koyar da faransanci ɗayan kuma malamin koyar da fizik shimi sun ba da bayani a game da matsayin da suke a halin yanzu wajen ba da darussa an ci gaba a ajin terminal a cikin ayyuka uku da ya kamata a kawo an kare da biyu a bangaren ajin terminal an aiwatar da kashi talatin cikin ɗari. wannan wani shinkiri ne saboda yajin aiki na ɗalibai har ma da malamai da kuma ya kamata a samar da ƙarin wani zaman bayar da darussa a cewar malaman makaranta. Yanzu kuma sai takaitaccen rahoton Gora mi za mu sha ciki. Haka ne Gora a jihar Agadez yara kan je saman shara domin tsintar abubuwan da suke iya saidawa. Haka ne Gora ƙananan yara ne ke yin wannan sana'ar domin samun abin da za su kai wa a gidajensu. Abokin aikin mu Anise Karim ya zanta tare da su bari mu saurari rahoton nashi. Shekarunsu na tsakanin tara zuwa goma sha uku yawancinsu sun zo ne daga wasu jihohin ƙasa kowace sahiya sukan zagaya jibji na garin Agades inda suke tattara bidanni da kwankuna da suke saidawa don su samu 'yan kuɗaɗe. Na zo ne tun takkara hunna da bidinna. don in sai da in kai gida a sai abinci kullum sai na fito tun da sa in zo nan bisa shara in yi tsinta tsinta wata ran ina tsawon dala hamsin ko ɗari na sai in ba mu je muka yi tsinta tsinta ba ba a dawa. da muka tarda wata uwar ta bayyana dalilan da ke sa take barin yaranta zartar da irin wannan aikin bisa jibji. talauci ne ya samu kamar suna tsinta tsinta bisa jibji don su samu abin da za a saidawa mace abinci su ma har su samu su ci abin da ya sa kun ba mu sa salakwala ba saboda su ɗora zawa suna suna saidawa don mu samu abinci mun san akwai cuta bisa juji to ya zani da aka mashi tambaya Suleiman Isaka jami'i mai kula da kariyar yara a rabar ta Agades ya bayyana ayyukan da suke domin kariyar yara mu ishi an mu ana abin da ya shafi kariya muna hangen dafawa yara wajen tantance a duka inda ake samun yara da ke bisa rariya musamman tare da bilgal masu kula da yara da alkalin yara yara kuma mu samu matakin karɓo waɗannan yaran. Wannan aiwatawar da aka san da ita na ci gaba da ɗaukar mamaya kuma tana sanya rayuwar ƙananan yara cikin haɗari. A yanzu kuma sai wasannin motsa jiki. makarantu guda goma sha biyar na jihohi guda hudu na Nijar wato Nyamai Maradi Zandar da Agadez ne suka taru a jihar Agadez domin buga wasannin Olympiad du Niger wa'anda za a yi su tsakanin yau da gobe daga cikin wasannin akwai cross akwai volleyball akwai kwallon kafa rugby da kuma wasannin nishadi na rufe wasa sai mun komo muku nan gaba da karin bayani. Fannin League da Champion kuma gora wacce aka fara tun a ranar Talata 16 ga watan february na shekarar 2021 ana ci gaba da buga wasannin a cikin wasanni hudu da aka buga a wannan satin bayar da ta kasa lazio da kwallo hudu da sifili chelsea kuma ta kasa atletico da madrid da kwallo daya da banza ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu ne mun gode muku da sauraron da kuka zaku ya sake sauraron shi kan lambar uku biyu biyar kyauta tare da airtel